الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara hudu. hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya daidai shekara dubu biyu da da ashirin 2023 meladiya yau insha Allah za mu yi majalasi na hudu kuma muna cikin suratul an'am a majalasin da ya gabata mun tsaya a aya ta goma sha bakwai yau kuma insha Allah za mu tashi a aya ta goma sha takwas inda ubangiji ta laki cewa wa huwal qahiru fawqa ibadi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وبنجي تعالى هنا وهو القاهر شيني ميرين جاي وتباب وني وندي كيرين والله غالب على أمره Allah mai rinjaye ne akan al'amarinsa fawqa ibadihi kuma yana saman bayinsa wa huwa al hakimul khabir Allah ta'ala shine mai hikima kuma shine masani ubangiji ta'ala gagarau ne kuma marinjaye ne wato babu abin yake yake yake babu abin da yake gajiyar da shi ko yake kasayinsa sannan kuma babu wanda zai yi nemi ya buga da shi face ubangiji ta'ala ya rinjaye shi shine ma'anan wa huwal qahiru shi mai rinjaye ne akan al'amarinsa sabanin dan adam shi kuma ajizi ne kamar yadda shi ke cewa dan adam ajizi ne duk karfinka duk cilininka duk mulkinka duk kwarewanka duk wayewanka duk hankalinka akwai abubuwan da za su gagare ka amma Allah ta'ala ba abin da yake gagaransa sannan fauka ibadihi Allah ta'ala yana saman bayinsa darajarsa tana sama da darajar bayinsa matsayinsa yana sama da matsayin bayinsa ƙarfinsa yana sama da ƙarfin bayinsa sannan kuma yana saman bayinsa ne wato yana saman saman bakwai jalla jalaluhu idan aka ce bayinsa anan ana nufin dukkan wani mutum a nan duniya domin ba sai ba ana nufin bawan Allah mutum min kirki ba dukkan mutane don ubangiji ta lati kowanne daga cikin dan adam bawansa ne wato in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda saboda haka kowa zai zo a matsayin bawa ne akwai bawan Allah mai bin Allah sau da kafa a bisa zaɗinsa shi ne mumini kenan in Allah ya ce gabar ya gabar in ya ce yamma ya yamma akwai kuma bawan Allah kangararre wanda kaddaran Allah ne take tuya shi idan Allah ya kada shi yamma dole sai tafi ko yana so ko ba so in ya kada shi gaba dole ya tafi ya ce shiga duniya dole ya shiga duniya duk yadda Allah ya ga dama yana sarrafa shi saboda ubangiji ta ala marin jayi ne akan bayinsa wa huwa al-hakimu Allah ta'ala mai hikima ne a cikin halittarsa da shari'arsa da ake cewa hikima shine aje abu a mahallinsa da yin sa yadda ya dace da kuma samun manufa wajen yin abun kyakkyawa Allah ta'ala yadda ya tsara halittansa akwai hikima a ciki ma'ana ba a banza yi halittansa ba sannan kuma a cikin tsari ya halittansa idan ka duba sammai da kasai kai ka san a tsare suke ka duba ruwa ka san a tsare yake ka duba mutane da Allah ta'ala ya tsara su duk halittarsu iri ɗaya ne amma babu wanda ya kama da wani ɗari bisa ɗari duk yadda mutane suka yi kama sai ka kama akwai bambanci ta da uba sai ka bambanta wa da ɗani za ka bambanta amma kuma halittan kuma gaba ɗaya ne kunne ne da hanci da ido da baki da hannaye da kafafuwa da kai da ciki da kirji amma kuma kowa in ka kalle shi sai dai a ce wani yi kama da wani amma ba za a ce an kasa bambance su ba ko da yan biyu ne dole akwai wato ainihin inda suke bambanta to ubangiji subhanahu wataala shine mai yin wannan sannan duk abin da ya halitta a nan duniya akwai hikimar da ta sa halitta shi Allah ya halitta mu don mu bauta masa ya halitta dukkan abin da ke bayan kasa. ko sai mu yi amfani da shi idan abin da ake amfani da shi ne huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shi ne ya halitta muku abin da ke kan kasa gaba ɗaya duk abin za a iya ci ka ci kawai sai dai shari'a ta haramta duk abin za a yi amfani da shi ka yi amfani da shi sai dai shari'a ne ta sa maka doka sannan wasu halittun kuma Allah ya halitte su don mu amfana da su don mu yi izina da su mu azantu da su mu gane girman ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka Allah subhanahu wata'ala mai hikima ne a cikin halittarsa kanan shari'arsa yanda ya tsara sallah azumi zakka aikin haji kowanne akwai hikima a ciki jalla jalaluhu saboda ilimin sa sannan alkhabiru ta ta'ala shine masanin koyayyun abubuwa kamar yadda ya san abubuwa na zahiri shine ma'anan alkhabir wanda ya san abubuwa koyayyu kamar yadda ya san abubuwa na na zahiri lungu lungu sako sako ba inda Allah ta'ala bai sani ba akwai wasu mutane in bidiya ana ce musu mu'tazila suka ce Allah ta'ala ya san kulliyat amma bai san juz'iyat ba kulliyat kama a ce ya san jimeta ya san yola ya san mubi ya san kano ya san abuja amma bai san layi layi anguwa anguwa ba ko kasu a ce saboda ba su san ubangiji subhanahu wataala Allah khabirun ne babu lungun da bai sani ba ai shi halicci ma lungun shi halicci mutane ya san abin da ke cikin kirazan mutane ma ya san wasu wasi da kake yi so da ka ba abun da Allah ta'ala bai sani ba ba abun da yake buya masa ko a sama ko a ƙasa wannan shine ma'anan wato Kabiru, wa huwa al-qahiru Allah shine mari jayi fauka ibadihi yana saman bayinsa wa huwa al-hakimul khabir kuma shi mai hikima ne mai ilimi ne cewa Allah ta'ala yana saman bayinsa ma'ana baya cakude da bayinsa a nan duniya yana saman halittarsa ne gaba daya wannan matsala matsala ce da take da dalilai daga alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da hankali da fikira ta san adon yadda Allah ya halitta shi to amma kuma an yi gogormaya shekarun baya a kanta idan ka ce Allah yana sama wani gani yake ma saman za ka fado kansa ko gani yake kana da wani ka zo da wani sabon addini saboda an nisanci ilimi na shari'a na hakika to amma yanzu alhamdulillah mutane sun gane ubangiji ta'ala ya ce yana saman bayinsa ka isa ne kai kare ka ce ba saman bayinsa amma kuma ko ina akwai iliminsa duk inda ka ji Allah ya ce yana tare da kai yana tare da kai da iliminsa ne ko kuma da taimakonsa amma yana saman bayinsa kamar yadda ayoyin alkur'ani cewa suka tabbata kuma ubangiji wa ta'ala matsayinsa ya wuce zai kudu da bayinsa ya wuce zai takudu da bayinsa saboda Allah ta'ala madaukaki ne yana saman bayinsa amma ya san dukkan abin da bayinsa suke yi ba abin da yake buya masa kamar inda ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al'arshu fawqa al-ma'i wallahu fawqa al-arshi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi al'arshi yana saman ruwa Allah ta'ala yana saman al'arshi amma ya san dukkan abin da wato bayinsa suke ko ku ya kai abu kai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sani sallu bin Sa'id sahabin manzo Allah sa sama yana cewa shahidtu bi iznillahi anna muhammadan rasulul ladhi fawqa samawati min ali na shaida da izinin Allah cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam manzon wanda yake saman saman bakwai ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wannan aqida Abdullahi bin Rawaha yace shahidtu bi izni shahidtu bi anna wa'da Allahi haqqun wa anna an-nara maswa al-kafirina wa anna al-arsha fawqa al-ma'i wa rabbul arshi fawqa alalamin na shaida alƙawarin Allah gaskiya ne kuma wuta ita ce makomar kafurai na shaida al'arshi yana sama ruwa kuma Allah ta'ala yana sama al'arshinsa wannan matsalan malamai sun yi ijima'i akan ta babu sabani dukkan malamai magabata sun yi ijima'i sun yi ittifaqi Allah ta'ala yana saman halittarsa saboda ayoyin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa wani da zai yanta baiwa fara ta kama shi zai yanta baiwa mumina an je sai ne imani sai kawo baiwan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon sama ya mata interview yace yanta bawa mumina baiwa mumina ko ba mumini ya hau kansa ga wannan zai iya yanta ta baiwa ta faka manzon sama sai ce mata a ina Allah yake aina Allah sai ta ce Allah yana sama sai nuni sannan kuma wane ne ni ta ce rasulullah ta ce manzan sama kai manzon Allah ne manzan sama sai ce a tika fa ha mu'mina ka yanta ta mu'mina ne ta yadda Allah yana sama ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Allah ne to kaga wannan dubban dalili ne sannan ma an ce maka malamai sun yi jima'i akan abu babu sabani sabir sun yadda tabi'ai tabi'u tabi'ina to magana ta kai kai baka da wani ta da zakai sannan dalili na hankali yana tabbatar da wannan me na hankali shi ne tunaninka zai iya karban haka domin ubangiji ta'ala in ka ce yana ko ina fa yana cakuɗe da duk wani mai dotti ka je ka aje shi a bola yana bola yana banɗaki yana cikin shadda ma abin da kake nufi kenan duk wani wurin kazanta da lambatu ka ce Allah yana nan ta zai yayyo hankali zai yadda da wannan ma saboda da ka Allah ta'ala ya karkata kamar wannan sannan hankalinka yana ba ta Allah ta'ala yana sama a lokacin da kake roƙonsa idan kana ɗaga hannu kana addu'a ko da a cikin sujjada kake addu'a to zuciyanka kuma tana tafiya sama ne tana tafiya sama wajen ubangiji subhanahu wata'ala ko ba wani ne ya gaya maka ba sannan idan za ka kuma magana kana son ka gaya masa Allah za ka daga yatsanka sama ne nan ne zai gane cewa Allah kake nufi ko da ku an haife shi yana kurma zai gane kan ni sannan yaro an halitte shi ɗabi'an ɗan adam an halitte shi da sanin cewa Allah yana sama idan ka ga ya canja to wani ne ya canja masa duk wanda yake maka Allah yana ko ina to ka tambaye shi wa ga masa zai ga maka wa ga masa zai ga maka amma Allah yana sama kuma ba lalle ya iya sanin waye ya ga masa ba musamman idan yaro ne saboda haka Allah ya halitte shi subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan matsalan an riga an wuce ta an fahimci ta dama malamai ba su yi sabani a kai ba yan bidiya ne su ne suka ce ba su yadda da wannan ba amma alkur'ani da hadisai da kuma ijma'in magabata ya tabbatar da wannan wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakim al sai Allah ta'ala ce kul ayyu shay'in akbaru shahada kul ayyu shay'in akbaru shahada qul شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون Ubangiji ta lace kulka gaya musu ya Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam, ayyu shay'in akbaru shahada, wace abu ne ya fi girma a ba da shaida. Wannan lokacin da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ce masa wa zai maka shaida cewa kai annabi ne domin ahlul kitabi sun yi inkarin ka wato yahudu da nasara wanda suke da littattafai daga sama taura da injila sun ce kai ba annabi bane to yanzu waye zai maka shaida cewa kai annabi ne tun da ka ce kai annabi ne kaga wannan babbar magana ne don Allah ya kowa annabi ba yana turo mala'iku ne damansa da hagun ɗinsa duk inda ya ce shi annabi ne mala'ikun su ce eh haka bane yanzu a ina dai samu shaida to ne sai Allah ta'ala ya ce ka gaya musu wai waye fi kowa shaida kul ayyu na akbaru shahada wani abu ne shaidan sai fi girma wane ne in ya da shaida ba fita ba za ka yi shakka ba idan suka amsa maka ma to in ba su amsa maka ba ma ka ce Allah Allah shi ne wanda ya fi kowa iya ba da shaida shi ne wanda ya ba da shaida babu mai tayi ya Ba shi kenan shahidun baini wa bainakum Allah shi ne shaida tsakanina da ku don duk wanda zai kawo ba su yadda ba abu da aka kai ce to Allah shi ne mai ba da shaida tsakanina da ku cewa ni annabin Allah ne wa uhiya ilayya hadha alqur'anu an min wahayin wannan alqur'ani lu unzirakum bihi don in gargaje ku da shi wa man balaga da duk wanda alqur'ani ya bi an min wahayin alqur'ani don in muku wa'azi da shi in tabbatar muku da cewa sako ne daga wajen ubangiji subhanahu ta'ala wanda ya rike shi ya samu tsira wanda zai aiki da shi ba zai shiga wuta kuma ba ku kaɗai ba ku laraba maka da dukkan wanda alƙur'anin ya je wajensa duk wanda ya ji labarin alkur'ani kamar ma manzon Allah ne sama ya kai masa wannan sakon domin malamai suna nan suna isa shirwa malamai kuma makata annabawa ne yace a innakum la ashhaduna anna ma'a allahi alihatan ukhra yanzu ku tsakani da Allah kuna shaidawa cewa tare da Allah akwai wasu abubuwan bauta daban su ma kuma ya kamata a bauta musu kuna shaidawa akan haka suna shaidawa Isa Allah ta ce kun gaya ga musu la ashhad to ni kan ba shaida ba ni ban yi da wannan ba Allah ta Allah shi kadai ne ba da abokin tarayya kul ka ga musu inna ma huwa ilahun wahidun shi Allah abun bauta ne shi kadai babu abun bauta da gaskiya sai shi wa innani bari'un mimma tushrikun kuma ni mai tawaye ne daga dukkan abun da kuke shirka da shi ba ruwa na da wani gunki ba ruwana da wani abu da kuke bautawa Allah ta'ala shi kade ne nake bautawa kuma shi nake wa biyayya wannan amsa ce da ubangiji ta'ala ya ce wa manzala ta sanar da bawa kafurai saboda tambayoyin da suke yi alqur'ani wani lokaci tambaya ake sai ba da amsa wani lokacin wani abu ne zai faru sai ya sauko yi bayani wani abu wani lokacin kuma ya sauka babu wani sababi babu wata tambaya domin a tabbatar da shari'an Allah to wayannan mutanen sun nemi shaida Allah ta'ala ya ce a tambaye su wa ya fi kowa shaida ai sun san Allah sun san shi ya halice su shi ya halice kan mai da kasai imani ne kawai suka ki su yi kaga za su ce Allah ne in ma sun yi gum sun yi shiru an kure su sun kasa faɗa to shi ya faɗa cewa Allah ne domin Allah shi ne ya san abin da ya aiko shi da shi kuma shi ya san abin da suke faɗa ko da aboye suke faɗansa Allah ta'ala wato ya sani a cikin suratul ra'd ubangiji ta ala ce yana cewa wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum kafirai suna cewa kai ba ka manzo bane kai ba manzo bane baka zama dan aikin Allah ba sai Allah ta'ala ya ce to ka gaya musu Allah ya isa zama shaida tsakanina da ku ma'ana Allah shine shaida tsakanina da ku idan anan ba su yadda ba anan duniya to in an lahira kuma dole su yadda husuma ce wani lokacin kana faɗa da mutum duk yadda ya ka yi da shi ba ko da ka gane gaskiyan sai ka ce kawai kai baka yi da ba saboda abokin faɗan ka ne ko abokin husuman ka ne don an je lahira ne za a me za a riba wannan faɗaɗin su mummune a su gaskiya su tafi aljanna kafirai kuma a basu rashin gaskiya su tafi wuta sai Allah ta'ala ya ce hazani khasmani khasamu fi rabbihim الذين كفروا قطع لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد Allah ta'ala ya masu husuma guda biyu suna nan suka fama a duniya su ne da kafirai su mumine sun ce Allah shi ne abin bauta shi kadai kafirai suka ce sam kowa kaga dama za ka bautawa kowane abu za ka iya bauta masa wannan faɗan har duniya ta tashi ba za ta karewa jayayyan nan tana nan ba za a ce an mutu sun ta gaba ɗaya duniya ma to Allah ta lafi ce wa'in da suka kafurta idan an je lahira za a yi ɗinka musu tufafi na wutar jahannama rigan su ma rigar wutar jahannama na su sa ran an sa su a cikin wutan ana dinga zuba musu ruwan zafi ruwan zafi ne dinga narkar da kayan cikin su da fatan su yana ta narkar da kayan cikin su da fatan su sannan kuma ga guduma na karfe wanda in wutan ta ci su can kasa za ta harbo su sama mala'ikun gadin wuta zabaniya a masu karfi sai su sa guduma da su buki yan wutan sai su sarki cewa karkashin wuta haka za a dinga yi har abadan abada kaga a nan ne za a riba fadan kenan a can ne za a riba amma a nan ba za ta kare ba to shi sa ubangiji ta ya ce suna cewa kai ba manzo bane to ka gaya musu cewa Allah shine shaida a cikin suratul fatih huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida Allah ta'ala shine ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shari'a da addini na gaskiya sun ya dauka addinin musulunci akan dukkan sauran addinai Ubangiji ta'ala ya sai zama mai shaida shi ne shaida akan haka saboda haka Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi da addinin musulunci lokacin da gumaka ake bautawa amma ya zo yana kira mutum ɗaya biyu uku hudu inda addinin ya mamaye duniya gaba ɗaya ke zama babu addinin da ya mamaye duniya kamar addinin musulunci Shi ne ya fi ƙarfi ne wanda in an shige shi ba a fita yana ya ga mutum ya shiga musulunci ya fita amma addinin kiristanci kullum musuluntar da mutane ake kullum gari Allah ya waye to da kenan wannan addinin ne addinin da ya fi kowanne ɗaukaka a nan duniya to sai Allah ta'ala ya kuma yace wa uhiya ilayya hadha alquran wato ka gaya musu an min wahayin wannan alqur'ani don in gargadi li unzirakum bihi don ku in gargade ku ku da nake magana da ku wa man balaga don alqur'ani ya isa masa wato shi kuma alqur'ani shiriya ne ga duniya gaba ɗaya kowane littafi da aka saukar daga wurin Allah ta'ala to littafin yana karewa aiki da shi yana karewa amma ban da alkur'ani shi kuma a duniya ta tashi sannan galibin annabawa ana aiko su zuwa ga wasu jama'a ne ko kabila ko gari amma manzo Allah ta sama kuma an aiko shi zuwa ga mutane gaba daya wannan yana daga cikin abubuwan da aka kebanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yace kullu nabiyyin yub'athu ila qawmihi fa bu'ithu ila ila an-nasi kafatan dukkan wani annabi ana aiko shi zuwa ga mutanensa ne ko annabi Musa ta aiko shi zuwa ga Yahudawa nasara annabi Isa an koshi zuwa ga nasara annabi Lutu zuwa ga alƙariyan kowa haka adawa annabi Sali annabi Hud zuwa ga adawa annabi Salihu zuwa ga samudawa amma manzo Allah ta sa kuma bu'ika ila al-ahmar wal aswad kowa da kowa kai har ma da aljani har aljani ma shi manzon su ne kuma yana kiran su zuwa ga musulunci kuma wasu sun musulunta kuma har yanzu ana musulunta da aljani in an zo rukiya ya bayyana in kafuri ne a kira shi zuwa ga musulunci in an dace sai ka ga ya musulunta domin kafuran su suke jiwa musulmi ciwo to kaga wannan ina nuna cewa alkur'ani ya gabe kowa da kowa ba wai littafi ne da aka safarwa mutanen makka kawai ba shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake faɗa a daban ko ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an ka faɗa musu ya rasulullah ya ku mutane ni manzo ne zuwa gare ku gaba ɗayan wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira Allah Ta ta'ala ce mu aiko ka ba ce wato zuwa ga mutane gaba ɗaya kana mai gargadi kana mai gargadi kana mai albishir a cikin suratul furqan yace tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nazira albarkatun Allah sun yawaita wanda ya saukar da alkur'ani wa bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya zama mai gargaɗi ga mutanen duniya gaba ɗaya duk nan ba wanda aka bari mutanen amerika rasha ingila ko ina australia duk alkur'ani yana musu gargaɗi su zo su yi aiki da shi wato ainihin su musulunta dukkan ko wanda bai yi aiki da alkur'ani ba ko bai riko da shi ba kuma ko masa kuma wutar jahannama ne kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu hud yace wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan-naru maw'iduhu duk wanda ya shi alqur'ani daga cikin jama'u jama'an mushrikai jama'an yahudawa jama'an nasara jama'an majusawa to wutar jahannama ita ce ma sa ma'ana su wutar jahannama ne ba wanda zai shiga aljanna sai yayi imani da Alƙur'ani a cikin wannan al'umma ba wanda zai shiga aljanna sai musulmi la yadkhulul jannata illa nafsun muslima haka manzo Allah ta sama yace ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake musulmi kuma duk ko da kana da wani addinin a baya kai bai huce ne ko ba nasare ne wallahi tallahi ba za ka shiga aljanna ba in baka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama ya ce wallahi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma thumma lan yu'min bihi illa kana min nar manzon sama ya rantsa da Allah ya ce wallahi duk wanda ya ji labari na cikin wannan al'umman ko ba yahudi ko ba nasare ko ne irin mutum ne in dai ya mutu da imani da ni ba to dan wuta ne sai ya shiga wutar jahannama saboda haka babu tsira sai an yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to amma dukkan wanda da'awar manzo Allah sama ba ta je masa ba shi yana da uzuri amma a ce a duniyar nan akwai wani gari inda su ba su taba jin ma labarin musulunci ba musulunci bai je musu ba to su hukuncin su ce da ahlul fakara alal fatara su ne mutane da suka rayu bayan annabi isa zuwa aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan ba za a musu azaba ba don ba shi talata wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba ka rasul kama azabtarwa sai mun aiko manzo to za a samu wasu mutane a can wani gari a duniyan nan a ce su ba su da ma labarin musulunci kwata-kwata ba su da labarin an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da labarin Qur'ani sai a ce wayannan ahlul fatara ne wato su hujja ba ta tsaya a kansu ba amma wanda ya ji labari kuma hujja ta tsaya a kansa to ba abun mamaki ba ne a ce an samu a yanzu a nan duniya ya wani bayan ruwa can wasu mutane wanda ba a san ma eh, da su ba ba su da labari ba su da cigaban da ake da shi a yanzu za a iya samu kamar zamanin da ai ba labarin amerika ko da australia duk ta gaba haka kamin Zan an ce maka hijaz a wannan asiya aka ce maka abin nan Afirka aka ce maka Europe ke kenan cikin duniya ta fare, wannan sune al'alamul qadim da tsakiyar duniya kenan kasashen turawan yamma da larabawa da su indonesia da sauransu sai ka dawo kasashen afirka kuma jajaye da bakaje nan, daga baya ana bincike sai aka gano a wasu mutane a wata ƙasa da ake kasa ta amerika ya ka gano su akwai Amerika ta yamma akwai abinan Amerika ta kudu da Amerika ta arewa daga ne aka gano su aka gano kuma akwai Australia su ma wasu kasashe ne a sai a duniya ba ta kare ba sai aka hada su su uku sai suka zama al'alamun jadi duniya sabuwa kenan sai ka ga duniya sai ta zama akwai tsohuwa akwai sabuwa yau da cikin tsohuwan akwai kasar Rasha tarayyar Soviet su ma tsohuwar duniya ne akwai ta saboda haka sai duniyoyin suka zama guda nawa suka zama guda bakwai kenan guda hudu tsofaffi guda uku kuma sababbi amerika ta kudu da amerika ta arewa da kuma australia su ne sababbi to ba abun mamaki ba ne yanzu ma a ce akwai wasu mutane wanda ba gano su ba ba a lissafa ba a lissafa su a cikin duniya kuma akwai su kila sai daga baya nan gaba za a gane su ba abun mamaki ba ne to idan an samu irin wannan sai zama da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ce musu ba har suka mutu shikenan sun samu uzuri domin hujjar ba ta tsaya a kansu ba so da haka ubangiji subhanahu wataala yana kama ka ne da dalili Allah ba azalimi bane wa ma wa ma kuka bi zallabi lil abdi Allah ba zaluntan ba zaluntan bayin sa to ubangiji ta'ala yace a innakum la tashhaduna anna ma Allahi alihatan ukhra yanzu za ku shaida wai tare da Allah a kusa uban bauta wato wannan istifhami ne na me na tawbihi na aibanta su yanzu ku ne kuke shaidawa ba mu abin da kuke cewa wai akwai wasu abubuwan bauta banda Allah yanzu mutumin da ya san Allah ne halitta sama ya halitta kasa kuma ya halitta shi sai kuma ya yadda cewa wai za a iya bauta gunki tare da Allah ya zama yana girmama gunki kamar yadda ake girmama Allah yana son gunki kamar yadda ake son Allah subhanahu wataala kaga wannan abun mamaki ne kuma abun tausayi ne sai Allah ta ya ce to ka gaya musu ni kan bana shaidawa ni ban yadda da haka ba sannan kuma ni na yi wa dukkan gumaka mata waye ba ruwa na da shi a cikin suratu sa'ad ubangiji ta'ala ya ce ya hikaya daga maganganun kafirin suna cewa a ja'ala al hata ilahan wahidan inna da la shay'un uja wai manzala sa sama duk abubuwan bautan nan sai zai mai da shi guda daya ce Allah ta'ala shi kace ne abun bauta duk kuma kan nan su abun bauta bane suka ce wannan akwai abun mamaki wannan akwai abun mamaki ai su ne abun mamakin ko suka ɗauki wani shirme suka ɗauke su su ne allolinsu ba wanda ya zo ya ce a bar shirme a bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ba wannan ba shi ne abun mamaki ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wato aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga mutane gaba da sai kuma yake masa kuma inna ma huwa ilahun wahidun ka gaya musu Allah ta'ala shi kaɗai ne babu abun bautawa da gaskiya sai shi kamar yadda Allah ta ki cewa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim abun bautan ku ne babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ne shine mai rahama mai jin kai duk wani abun da ake bautawa ba Allah ba to ana bauta masa da ƙarya ne kawai amma bai cancanta ba zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-hadith wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir Allah ta'ala ne gaskiya shi ne an bauta da gaskiya duk abin da ake bauta ba Allah ba to barna ne shirme ne kuma Allah ta'ala ne matsaukaki da girma nan wa'annan wa'azuzzukan su ta tai a Makka ta tai domin a tsawon mutane daga bautan gumaka wannan ya shigo wannan ya shigo har aka kori manzala ta kama daga Makka ya koma Madina ya ci gaba da wa'azi kuma irin wannan wa'azin ne za a dinga wa'anda ba su musulunta ba domin su shiga cikin addinin musulunci Allah ta'ala shi kaɗai ne ba abokin tarayya duk wani an bauta shirme ne ba zai kai ka inda kake son zuwa ba sannan wa inna ni, innani ma tu shekun sannan ka ce kuma ni ina tawaye ga dukkan abin da kuke shirka da shi wato imanin ka bai zai cika ba ko ka yadda Allah ta'ala ya cancanci abota masa sai kai wa gumaka tawaye duk wani abun bauta idan ba yi wannan tawayen ba to kai ba musulmi ba ne ka ce misali yanzu sai ka ce ka yadda addinin yahudu gaskiya ne kuma addinin musulunci ma gaskiya ne to kai ba musulmi ba ne ka yadda addinin kiristanci gaskiya ne na musulunci gaskiya ne to kai ba musulmi ba ne sai ka yi imani cewa addinin musulunci kawai shi ne addini addinin yahudanci shirme ne addinin nasaranci shirme ne sannan ka zama musulmi ne sai ka samu albara'atu min shirki wa ahli kai wa shirka waye kai wa kuma masu yin shirkan tawaye baka tare da su baka kan su wanda bai samu wannan ba bai samu imani ba so da imani alwala'u wal bara ne alwala'u son mu'minai albara'u kuma kin wa'inda suke ba mu'mine ba don makiya Allah ne da zaka kaso in dai kana son Allah zaka so makiyin Allah ya allazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya' ya kwanda kuka imani kar ku riƙi makiyana da makiyan ku masoya to ka tabbatar da mutumin nan zagin Allah yake ina cewa Allah yana da mata ina cewa Allah yana da ɗa ina cewa Allah yana da abokin tarayya ina cewa allojin su uku ne wannan zagin Allah ne sai za ka kuma ka ce kana son sa ko abun da yake daidai ne kuma ka zama musulmi wannan bai zai taɓa yiwa ba dole sai ka yi waye wa dukkan abunda da wato ake bautawa ba Allah ba da masu bautawa wannan wannan alwala wal bara shine a wannan zamanin ake son abin da da shi ana fakewa da zamantakewa ko kuma akwai musulmi wanda suke yan ta'adda wanda suke kashe wa'inda ba musulmi ba gaira ba dalili kuskure ne suke yi amma wannan kwabireta kuma mu musulman kuma da wa'inda ba yan ta'adda ba mu ɗauki cewa kafurai abin da suke akan kadide ne mu ɗauke su cewa masoyanmu ne bayan cewa maƙiyan Allah ne to wannan in kai haka imani ka bai tabbata ba saboda haka in dai kana da imani to ba za ka so maƙiyan Allah ba in har imanin ka cikakke ne ba za ka so a yi wa Allah shirka ba hankali ka ma tashi zai yi kai ko ɗan adam ne kake so in wani na gaba da shi wallahi sai ka kai ma kana gaba da shi shariqi man yuqasimuni humumi ويرمي بالعداوة من رماني ويحفظني إذا ما غبت عنه وأرجوه لنائبة الزمان yace abokina shine wanda واندا raba bakin ciki na biyu ya daure bi daure bi in na shiga cikin damuwa shi ma sai ya shiga damuwa sannan wani yana gaba da ni yana son ya ga bayana sannan in ba na nan yana kiyaye min mutuncina, na in na shiga damuwa kuma zan neme shi don ya kawo min dauki wannan shine tara amma mutum a ce wani ne yau yana gaba da kai yana son ya kashe ka ko ya ga bayan ka wai sai ga wani kuma yana son sa wai yana dariya da shi kuma a ce abokin ka ne bai zai taba yiwa ba amma gaba ba fada bane zaka iya fada da mutum abokin ka kuma ya zama yana shiri da shi wannan ba shine nake nufi ba yawa wani zai iya yi fada da kai kuma abokin ka shi kuma yana shiri da shi ba ke ake nufi shi an ce gaba shine yana neman ya ga bayan ka idan abin farin ciki ya same ka sai ya ji haushi in abin farin ciki ya same ka kuma ya dinga murna yana murna kuma zai iya kashe ka zai iya ji maka zai iya zubar maka da mutunci to kaga wannan shine gaba ke amma zan faɗa kam da uba ma ana faɗa miji da mata ma ana faɗa kuma a ci gaba da zama to ta ya ga wani za a ce maka makiyin Allah ne mai karyata Allah ta'ala kai kuma ka ce kana son sa ka dauki shi cewa shi abokin ka ne idan kai haka ba ka san tauhidi ba sai Allah ta lati allazina atainahumul kitaba allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun ta'ala ce allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littattafai su ne yahudu da nasara ya arifunahu suna gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun ganshi suna ganin sa wannan shine Muhammadu annabin da aka ce zai zo na ƙarshe kama ya kamar yadda suke gane yadda in ɗan su ya fito wani ɗan sai fito a bakin ko a hanya su da shi ko a kasuwa zai gane wannan ɗansa ne da haka suke gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun karanta a cikin at-taura da injila sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta bukatan wani ya musu bayani to amma me yasa ba su yi imani da manzala ta sama ba Allah ta'ala ya ce allazina khasiru anfusahum waɗanda suka yi asaran kawunan su kuhum la yu'minu wannan ba za su yi imani ba saboda tafewa da asara ne yasa ba su yi imani ba a nan Allah ta'ala yana ba mu labarin ya kudu da nasara cewa a cikin attaura yahudawa sun karanta siffofin manzo Allah ta sallama ta inda da ka gan shi zaka gane shi ne sai injila sun karanta siffofin manzo Allah ta sallama su nasara ta inda idan suka ga manzo Allah ta sallama za su gane shi to amma duk da haka sun yi taurin kai suka yi hasada suka su imani da shi wanda ya sa bai fito a cikin kabilan su ba sai yan kaɗan daga ciki kamar abdullahi bin salam ya yi imani ne shi yana gane manzo Allah ma fiye da yadda yake gane yayansa fiye da yadda yake gane yayansa to saboda haka cin imanin da suka yi bawai don ba su gane ba ne a'a duk wanda ya karanta a taura da injila malamai yahudu da nasara sun sani amma munafurci ne hana su su gaya wa mabiyansu suka ɓoye musu sannan kuma kafurci da kangarewa shine yasa suka ki su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hasada cewa mai yasa annabin bai fito bai fito a cikin su ba to kaga wannan hujja ta tsaya akan su kenan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin ne ne sunansa da siffansa mai kala kaza zai fito wuri kaza duk an gaya musu kamar yanda dai in ka ga ɗanka za ka gane ai yana da wuya mutum ya da ɗansa ya ce bai gane shi ba yana da wahala ko ya zauna da shi to haka nan kuma suke gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kenan su sun fi laraba ma hujjoji cewa su yi imani da Allah su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka yi asaran kawunan su ba za su yi imani da shi ba menene asaran kai shine ka je ka ki imani ka jefa kanka cikin wutar jahannama wato asaran kai akwai bambanci da asaran dukiya ko yanzu idan dukiyanka kai asara za ka iya dawa sai ka samu asara ta miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku ko gidanka ne ya ƙone za ka sake wani amma in kai asaran kan ka tafi kenan amma a ce mutum ya halaka an yi gobara sai gobaran ya cinye gida ya cinye mai gidan mai gidan zai dawo amma in gidan ne kawai fa wata ran sai ka samu gidan nan an zo an sake shigansa to waɗanda suka yi asarar kawunan su su ne wanda suka kai kansu wutar jahannama halaka inda ba a fitowa to nan ba za su taɓa imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma yayi gwagwarmaya da su shekara goma sha uku a Makka su yi imani wasu har suka mutu ba su yi imani ba ya dawo Madina shekara goma yana gwagwarmaya da su da yawan su ba su yi imani ba kuma sun yi yaƙi ma sun yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana kiran su zuwa ga imani ko kuma bayan ya rasu ga alkur'ani na ana na ana karantawa ana fassarawa malamai suna isar da wannan sakon amma duk da haka ba sa yin imani sai yan kaɗan abin da ba za a tare sa ba ya Allah ta ala yi ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون Ubangiji ta ce wa man azzamu wa ya fi zalunci mimman alalahi alallahi kaziban fiye da wanda ya kirkiri karya ya danganta wa Allah. Ma'ana akwai wani azzalumi da ya fi wanda yake kirkiran karya ya danganta wa Allah ya ce Allah ya ce a yi shirka kuma Allah bai faɗa ba. Su ce Allah yana da ɗa, su ce Allah yana da mata, abubuwan da Allah bai faɗa ba su haramta abin da suke su so su halatta abin da suke so su danganta wa ubangiji ta'ala ai babu azalimin da ya wuce wannan aw kazzaba bi ayatihi ko kuma akwai azalimin da ya fi wato wanda ya karyata ayoyin ubangiji subhanahu wataala Allah ya saukar da alqur'ani don shiryan al'umma domin al'umma su gane gaskiya su tafi su rike ta su tafi aljanna su samu ramar Allah su gane kariya da barna su kaurace mata su samu tsira daga wutar jahannama amma kuma mutum sai ce kariya ne bai da ayoyin ba akwai azalimin da ya wuce wannan babu sai ce innahu la yuflihu zalimun yanda sha'anin da lamarin yake azzalumai ba sa rabbanta Su ba sa tsira daga azabar Allah na su shiga rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan zaluncin zaluntan ubangiji ne subhanahu wa ta'ala ka ƙi imani da ayoyinsa ko ka ƙi imani da shi ka zalunci Allah babu zalunci da ya wuce wannan sannan a nan kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya wa kafirai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirkira ne ya zo ya ce shi annabi ne kuma ba annabi ba ne to Allah ta'ala yana gaya musu babu wani azzalumi sama da wanda zai zo ya ce an masa wahayi kuma ba masa wahayi ba sama da wanda zai zo ya ce shi annabi ne kuma ba annabi ba to manzo Allah ka sama ba a cikin su Allah ta'ala ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna min bil yamin thumma la qadana minhu al-wasil yace Allah ta'ala ya ce da manzo sama zai kirkiro wata magana yace Allah ya faɗa kuma bai faɗa ba da sai ya masa mummunan kamu shi ma'ana kama shi da hannu dama da sai ya yanke jannayin sa jijiyan jijiyan wuyansa kuma babu wanda ya kare shi mana da ya halakar da shi malamai tafsiri suka ce to tun da maza su har ya gama zamanin sa Allah bai halakar da shi ba to ya tabbata kenan ko harafi ke bai kara ba alqur'ani abin je ya faɗa alqur'ani Allah ne ya faɗe shi ya isar da sakon a yin da yake kuma Allah ne ya aiko shi ba za ka wada sai Allah ya halakar da shi to bai halakar da shi ba to akwai azalimi kamar wanda zai zo ya ce shi annabi ne alhalin kuma ba annabi bane Allah bai aiko shi ba babu an samu a baya matul kazzab manzala ta suma yana riskuwa sai ce to shi ma annabi ne an masa wahayi an masa wahayi kuma alhalin manzala ta suma shine annabi na ƙarshe la nabiyya ba'dahu babu wani annabi kana yace law kana nabiyyun ba'di la kana umar da ko ni annabi da zai zo bayana da zai zama umar ne kuma ma kana muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi manzon sama shi manzon Allah ne kuma maki annaba babu wani annabi da zai zo bayansa amma sai aka samu musulmatul kazzab ita shi ma an masa wahayi shi ma annabi ne yayi ta shirme wata rana aka samu Abdullahi bin Abbas yace abin nan da yake wannan ba musulma bane mukhtar ne bayan an gama na musailama an gama wannan rikicin an kashe shi a mawqiyatul yamama sabai sun kashe shi a wannan yakin sai kuma wani ya bullo sunansa mukhtar yace shi ma annabi ne aka zo aka cewa Abdullahi bin Abbas Muktar ya ce an masa wahayi yace ai gaskiya yace gaskiya ne sai aka ce ya haka yace ah, to wahayi kala biyu ne ai akwai wahayin Allah akwai wahayin shaytan to da aka shaytan ne ya masa wahayi wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadidu shaytanu suna yi wa su wahayi don su yi jayayya da ku to da haka shaytan ne ya jayya da shi amma kun san Muktar lokacin da ya fito ya fito ne a matsayin mai kare halul baiti lokacin da aka kashe Sayyidina Husaini sai ya fito tare jama'a cewa sai an ɗauko fansin jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka dinga tada tsaunin tsaye aka dinga tada duniya ba a tsugunar da ita ya tara jama'a malam ba za a bar jinin manzon Allah sama ya tafi a banza ba ya za a kashe jikan manzon Allah a ce a tale ba zai yiwu ba sai an ɗauki fansa aka dole za a yadda da shi ya ji wanda bai gane ba aka zo aka taru masa ana tiri ana tiri ya tara jama'a daga ba sai ta musu to shi fa annabi ne an masa wahayi dama abin da ke bukata ce nan shi annabi ne an masa wahayi yayi imani da hiji ma manzo Allah ne wallahi ni wannan sai nuna mini duk wanda zai taso wai malami mai wa'azi ya sauki wani abu kwaya din ko biyu yanzu yana ta da'awa a kansa yana ta tada jijiyoyin waya yana ta da hankali ba karshe sai ka samu akwai wata mummuna aƙida da yake so mutane lokacin shekarun ba lokacin da zazzaki yake kira zuwa ga shari'a alqur'ani a lokacin ba a da shi'a ya je iran ne suka je suka kuma ne murna na cewa an kafa daular musulunci to da ya dawo aka cusa masa shi'a a can da ya dawo ya san in ya bayyana ta ba za a yadda ba sai ce to sai an jaddada shari'ar qur'ani a najeriya za a yi shari'an qur'ani ba a yadda da da hukumar tagutu ba ya zo ya dinga ta da zaune aka dinga kabbarori aka sa mutane rashin tsoron hukuma ba wanda yake tsoron kuma in yi amsa wannan dawa sai an sai an yi shirin alkur'ani kai za ce maka za a shirin alkur'ani ka ce ba ne haka ya dinga ɗiban jama'a ya dinga ɗiban jama'a cewa ba gane ba sai da zo ya haɗa jama'a ma dan aka sallama masa suka yi da cewa shi jagora ne shi wali ne ma a ƙarshe sai zo ya tallata musu shi'a yana fara tallata shi'an sai suka dashi biyu ko suka ce wannan shi'a yake ta wanda suka suka abin nan suka masa tawaye rabin kuma suka ce ƙarya ke shi ba zagin sabai ai bai zagi sabai ba ƙarya ne shi ma ya dinga tawili yana nuna ba zagin sa abin ke ba ƙarshe wanda suka yi tawaye wanda suke tare da shi din suke fada da wanda suka masa tawaye sai suka zo suka fada shi a dumu-dumu sai zama shi amma shi alfahari ne amma suke yi gala da shi an aka fara Ba da ya kan gwamnati da canja canja hukuma sai an canja hukumar nan ta zama ta Allah sai an yi shirin alkurani a ƙarshe sai aka zo aka cusa mana mai aka cusa musu aqidan shi'a to daga baban ka ji ana magana ma shari'ar musulunci ne a ƙarshe aka zo aka bashi shugaban sassan lafiya ma a zamanin wani shugaban ƙasa da ya wuce da aka zo aka yi dan tsokani wasu mutane a shekarun bayan nan ya samu matsala to kaga haka ne zaka ga mutum zai zo yana ta kuma baki ina kun kai ka dauka eh, abin nan gaske ne sai yana da wata koyar manufa daga ba sai zai bayyana maka ita wannan shine abin da ke faruwa in ta da yanzu da muke ta fama da su ana ta kashi ma da wannan suka fara ne za zuwa ce maka kai ka dawo zuwa ga Allah ne abu kaza haramun ne abu kaza haramun ne shikenan kai kuma sai ka yadda daga ba kuma sai a zo a kuma a cikin maka aqidan kashi dan uwanka musulmi shi kenan in ka kashe dan uwanka musulmi ka yi shahada ko babanka za ka iya kashewa yana faɗan la ilaha illallah to ba yanzu al'umman musulmi ko al'umman Najeriya da zaka zo kana faɗa da gwamnati kawai to ba karamin jama'a zaka tara ba yanzu da a wurin tafsiri na ragargaza muke muna ragargazan gwamnati ne ina ji wannan wani bai dauki kabarori nan ba da duk anguwan za ta rute da kabarori ciki da wuce ka dauki wannan ka buga shi a ƙasa ka ka abin nan ka ɗauki wannan ka ce ya yi kaza ya yi kaza ka gargaji abin da ake so ke nan wannan hayaniyan yanzu akwai wanda ya fito wani uh, shekarun bayan nan shi ma ya tashi ban da zagin hukuma ban da ragargazan hukuma ba wanda ce daga ba muka gano dan interpret ne muka gano cewa yana so ya daidaita addinai ne da addinin musulunci da na kiristanci ba buɗe ne kai da wannan kawai duk kushe hukuma da yake da kushe shugaban kasa da yake yi a ƙarshe abin da yake so ya cusa mutane kenan mutane ko suna gani wai kokari yake ai wannan ba ba tsoro yana faɗan gaskiya amma da gaba sai ya zo ya bayyana cewa sai yana son ya ce maka da addinin kiristanci da addinin musulunci duk abu ne tunda muka tona masa asiri duk kuma mutane suka gane yanzu ya zo ya zama labari ma ko su ya zama kaji to kaga wannan shi ne abin da yake faruwa to an yi wayanda suke da'awan su annabawa ne amma ba da haka suka fara ba da wani abu suka fara to duk wanda yazo yana farfar farkani tsufa ka lura malamai masu ilimi wanda suke kira zuwa ga alkurani da suna suke da abun jiki wanda suke karantarwa tsakani da Allah in ka gaba su ji shi ba ta akwai abin da suka fahimta don kai ba lalle ne ka gano ba an yi wani kuma ana ce masa Ahmad Gulam shi ma ya ce shi annabi ne shi kan bai dade ba ma har yanzu akwai masu aqidan hadiyaniya cewa wai shi annabi ne sun taba wani a wani kasuwan da kodi a Kano lokacin muna dalibai sai suka zo kamar suna dan tallata kafin haka shike na ni na ga ƙarabawa ne sai na je ni da wani aboki na muka kai da su muna dan sha'awar mu yi larabci lokacin ba mu taba zuwa kasashen larabawa kawai sai suka kama tallata mana wannan addini mu yadda cewa Ahmad Gulamu annabi ne da dalilinsu ana ta kawo wannan a kawo wannan muka ki mu yadda to kaga su ma haka ne kuma suna da tawili in ka ce manzon Allah sallama shine tikamakin annabawa walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi su ce zubbin annabawa ake nufi ma'ana shi fi annabawan girma shi fi daraja ba ana nufin babu annabi bane inda ce la nabiyya ba'di babu annabi bayana hadisi ne ingantacce manzon Allah sama ya faɗa la nabiyya ba'di babu annabi bayana sai suka ce ba haka fasara take ba la din sunan wani mutum ne wai sunansa la ko ka ce la kaga mutumin nan la nabiyun ba'di annabi ne bana wai na tabbatar da annabtan la ne cewa ko wani mutum sunansa la zai zama annabi bayan ya rasu lokacin da fasaran hadisi ranar sai su shigar da kai don baka da me ba baka da ilimi wai ba la nabiya ba'di bane a la nabiyun ba'di eh la din nan annabi ne bayana zai zo bayana to har yanzu wa'annan mutanen suna tallata wannan aqidan a Najeriya akwai su a garuruwan mu masu irin wannan masu irin wannan aqidan to amma dai gaskiya ba ta da wani ba ta da wani tasiri a cikin al'umma amma wasu suna da aqidan ma ba su san ma su ta ba suna ganin ma wani kwanakin ma wani yana bayani wai shi babansa wai dan wai dan kadiyaniya ne sai eh, dan wannan addini ne na na Ahmad Gulam yana shi musulmi ne bai san ma bai ne wannan akidan ba babansa wai akan wannan akidan yake so saboda haka shi addinin musulunci ana sa a wajen wanda aka yadda da tsoron Allah inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinahu wannan ilimin addini ku duba wanda ainihin kuka yadda da shi sai ku tafi addinin ku a ciki amma in kowa zai zo maka wa'azi ka ɗiba to gaskiya kan zaka dinga ɗiban kara ya shi a ciki zaka samu matsala Allah ta'ala ya samu dashi sai ubangiji ala ya ce babu azzalumi kaman wanda ya da'awan wajewa Allah kariya ya zai ce shi annabi ne ko ba annabi ba ne da kuma wanda ya karyata Allah din wanda ya ta Allah ya ta ayoyin Allah su ne su wa'annan kafirai su ta ayoyin ubangiji subhanahu ala da hujjojinsa sai ce hula yi fiye zalimun yanda shanin da lamarin yake ko azzalumai ba sa samun rabo wato in kai an ce azzalumai kafirai sun shiga kafirai ba sa rabanta alkafiru na humu zalimu munafukai ma sun shiga azzalumai ne fasikai sun shiga su ma azzalumai ne suna zaluntan kansu mai cutan jama'a shi ma azzalumi ne yana cutan kansa so da haka da wanda ya zalunci Allah da wanda ya zalunci kansa da wanda yake zaluntan bayan Allah dukkanin su azzalumai ne ko ba za su samu rabo ba ma'ana ba za su tsira daga azabar Allah ba ba za su samu rahamar Allah ba so da haka kake da ka ما azzalumi sai تعالى ويوم نحشرهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون wannan kimaraman din nan namu yara suna dan min dan cuwa-cuwa ni dai ina da gani minti goma da yake amma sa ta daga mini wai minti biyar ko ta minti uku kuma mu yi karatu kawai yawa saura mana minti hamsin da biyar ne ubangiji subhanahu wataala yana cewa wa yawma nahshuruhum jami'an ranar da za mu tara mutane gaba daya idan an yi tashin alkiyama za a tara kowa da kowa thumma naqulu lil ladina ashraku sannan sai mu cewa wa'inda wato suke yin shirka aina shurakaukum zina kuntum tasmun ina wai abokanen tarayyar naku allolin naku wanda kuke riyawa cewa za su cece ku a nan lahira aina suke wato idan Allah ta'ala ya tara mutane na farko da na ƙarshe Ba za a tambayi kafurai masu bautan gumaka ko masu bauta wasu mutane daban Kwanci a duniya kuna bauta wasu ina wanda kuke bauta ne? ina suke ba za a same su ba saboda su ma ta kansu suke kuma ko da za su su, za a je a haɗa su ne a wutar jahannama tare a cikin suratul yunus ubangiji ta lana ta hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila allahi mawlahumul haqq wa dalla anhum ma kanu yaftarun a wannan lokacin ne kowane rai wato yake binciken abin da ya gabatar a ranar kiyama ya tona wa kansa asiri sannan za a mai da mutane zuwa ga ubangijinsu na gaskiya shine Allah subhanahu wataala sannan duk abin da suke bautawa ba za su gani ba yasa anan babu amsa ina abubuwan da suke bautawa shiru saboda ba za su ga waɗannan abubuwan da suke bautawa din ba to yanzu me za su faɗa thumma lam takun fitnatuhum sannan masifarsu ba ta kasance ba illa an kalu fa sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin farkon da za su ba shi ne, wallahi mun rantse da Allah a rabbina mahalicinmu ma kunna mushriki ba ku kasance masu yawa Allah ta'ala shirka ba sai su rantse da Allah wai ba su shirka ba kenan ba su da mafita kawai shine me ne su karya wato da suka zo kamar yadda Abdullahi bin Abba zai faɗa da sauran malamai suka ga mu'mini ana ta gafarta musu don da imani da dalle kukan ana gafarta masa shi tafi aljanna sai suka ce kai mu yanzu abin da zamu yi mu yi karya mu mu ba mu yi shirka ba ba shi kenan ba wasu za su yi wa Allah ƙarya shi ne sai suka zo suka yi Allah ta'ala ƙarya ai cewa wai ba su shirka ba to da suka yi wannan ƙaryan ya Allah ta'ala ya ce to mala'iku su toshe bakin su kar su sake magana da ka yanzu hannayensu da kafafuwansu su yi magana shine al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun sai a rufe bakin kirif sai sake magana ba dama ya saba karya a duniya to sai hannaye da su yi bayani kafafuwa su yi bayani su ba da shaida a kansa cewa lalle ya yi shirka kafa na kafa ta ce da ni aka je har wajen gumakan hannaye su ce da su hannunsu da su aka shashafa gumakan so da aka sai su musu shaida a kansu so da aka ce ha don me yasa za ku shaida a kanmu sai su ce ai wanda yake sa kowane abu ya yi magana shine ya samu muka yi magana shi da ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka fitinan shine jarrabawan da Allah ta'ala yake musu na cewa su yi karya kaga da sun yi laifi kuma yanzu sun kada yin laifi kenan to kuma sannan idan an yi tashin alkiyama sai kafure su da dabbobi ana mai da su kasa za wato za su zama kamar kumfa sai ta motse ta hake da kasa sai sun yi sha'awan ina su ma ma irin wannan hukuncin za a musu saboda haka sai su nemi a mai da su dabbobi kamar yadda Allah ta'ala ke cewa abun nan yawma yanzuru almar'u ma ya dahu wa yaqulu kafiru ya laita li kutura ba. rana alkiyama ita ce ranan da kafiri zai ga ayyukan da yayi munana sai ce ina ma ya zama turbaya ana ina shi ma a mai da shi dabba a mai da shi turbaya ko da haka sai sun je lahira yin sun ga irin sakamakon da ake wa mutane da dabbobi sai kuma su yi karya ko kuma su yi a mai da su dabbobi dukkan wanda ya yi imani a nan ba wallahi ba wata dabara da zai alahi ya yi kusa ba a yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wayo sai ubangiji ta'ala ce unzur kaifa kazabu ala Allah ala anfusihim unzur ka duba kaifa kazabu ala anfusihim ya suka yi wa kansu karya Mana suka kike karya suka danganta wa kansu a duba yadda suka haɗa baki suka suna cewa wallahi sun rantse da ubangiji su ba su shirka ba ka duba wannan abun mamaki sun san karya suke kuma su ozo suna karya kai mamakin wannan abu kaifa kadhabu ala anfusihim ya suka yi wa kansu kariya suka fada kuma alhalin sun san ba haka bane wa qalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suke kirkira na gumaka suna bautawa Allah da shi ya bace musu a wannan ranar ba za su gan shi ba saboda duk wanda kake ganin wai ka bauta masa a nan duniya ya ce ka wala ka je lahira ko ganin sa ba za ka yi ba duk wanda zai ce ka samu wani malami ka dauke shi a matsayin Allah ko wani wali ka dauke shi a matsayin Allah wai in ka je lahira zai kama hannun kai kai ka aljanna in ka je lahira ba za ka gan ba kuma za a tambaye ka ka zo da shi ka zo ka je ka zo ya tike ka sai ka duba gabar yamma kudu da arewa ba za ka gan shi ba shi ma ta kansa yake yi to da ka kar wani ya roƙe ka ya riba ka da Allah ka kama ubangiji subhanahu wataala in ka rike Allah nan ne za ka samu tsira duniya da lahira Allah ta'ala ya kare mu da karewansa ya ƙara mana imani sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum